Mm, na fara na shiga haka muke fama wallahi duk sanda muka zo wuri Allah ya ba mu jama'a sai ga cewa daji ne muka zo za mu sha mai nace a sauke ni aka isa muka bar garin muka zo nan gurin amma duk da haka masoya sai da suka bi ina son masoya ina son ku yanni nija a ci gaba da

wallahi ba ne yake nuna ba yana to um, kun gane ko wannan wani experience dai waɗanda mutum bai ganewa sai ya bar Najeriya so idan mutum yana so ya gane cewa shi yana da masoya ko kuma lallai ya karba a duniya so in ya shigo irin wannan ƙauye da birni kowane sako ma zai iya haɗuwa da masoyansa so ba ma raina masoyanmu ko a cikin ina suke ko babu wuta a garin dai sun gane mu za mu tsaya a gaisa da su a ɗanyi hotuna da shauransu da haka kamar yadda nake faɗa muku kowane lokaci a sababbin jarumai da kuma masu son shiga harkar fim abin ba wasa ba ne it's not easy dole sai ka jajirce kuma ka yi hakuri za ka kawo wannan gurin idan baka yi hakuri ba to ba ma harkar fim ba kaɗai ko ma ta wani bangare ne za ka iya samun